Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. A cikin labaran namu za ku ji cewa kimanin 'yan Najeriya 693 ne suka rasa rayukansu a hare-hare mabambanta a watan Agustan bana. har wa za ku ji cewa jam'iyyar apc ta yi tsokaci game da zawarcin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan domin dawowa cikin ta har wa yau za ku ji cewa kimanin mutane takwas ne suka mutu a sanadiyar ruwan wuta ta sama a ƙauyen buhari da ke karamar hukumar unisari a jihar yobe idan muka tsallaka ƙetare kuwa za ku ji cewa shugaba macron ya sanar da kashe adnan abu walid a yankin sahel har wa yau za ku ji cewa a ɓangaren labarin wasanni an zura ƙwallaye 28 a raga cikin wasanni takwas na gasar zakarun turai To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkunsu daki-daki sunana Rabiu Abdullahi. A watan Agustan da ta gabata kimanin 'yan Najeriya 693 ne suka rasa rayukansu a hare-hare mabambanta da aka kai a faɗin ƙasar nan kamar yadda yake kunshe a cikin wani rahoton cibiyar yada zaman lafiya a yankin Afirka ta kudu wato WANEB a e takaice mutane 183 daga cikinsu sun mutu ne a lokacin da ake musayar wuta a tsakanin jami'an tsaro da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Hatsaniyar ƙabilanci ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara sannan fada a tsakanin kungiyoyin asirai ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyar a inda fada tsakanin manoma da makiyaya kuwa ya yi sanadiyar mutuwar mutane casa'in da shida haka zalika mutane biyu suka rasa rayukansu a dalilin cin zarafi sannan akwai mutum ɗaya da ya mutu a dalilin gudanar da zanga-zanga kana daga ƙarshe akwai waɗanda suka hallaka kansu guda takwas da dai sauransu rahoton da cibiyar ta wallafa ya ƙara da cewa an yi garkuwa da mutane 496 da suka hada da mata 37 da yara 22 a jihohi 18 a hare-hare 66 da 'yan ta'addan suka kai. Rahoton har wayau ya ce jihar Plateau ce ke da mafi rinjayen waɗanda suka mutu inda take da mutane 122 a saman jadawali sannan sai jihar Zamfara mai biye da ita da mutane 121 sai Kaduna mai mutane 111 sai jihar Katsina

Sauran da ke biye da su sun hada da Ogun mai mutane 21 sai Benue mai 18 sai Delta da ke da mutane 15 a inda sun ke da 14. Jihar Legas na da 23 sai Ondo da Taraba da ke da bakwai bakwai a inda jihohin Oyo da Inugu da Cross River ke da ɗaya-ɗaya. Ƙididdigan rasa rayukan ya bayyana cewa daga cikin waɗanda suka mutu a watan Agustan mutane 674 da suka hada da mata 23 uku da yara goma sha bakwai fararen hula ne a inda goma sha tara daga ciki kuma suka kasance jami'an tsaro. Jam'iyyar All Progressives Congress wato APC a ranar Laraba ta ce za ta karbi tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan idan yana da sha'awar shigowa jam'iyyar ta kuma ce zai iya moran duk wani alfarma da gata kowanne dan jam'iyyar ke da shi ba tare da la'akari da lokacin da ya shigo jam'iyyar ba a cewar sakataren jam'iyyar na ƙasa wato Sanata John Akpanu Doidehe shine ya bayyana hakan yayin da yake amsa tambayoyi a wani shirin Television talabijin mai suna Politics Today da yake amsa tambayar da aka masa kan raɗe-raɗin cewa jam'iyyar na zawarcin Jonathan domin ya tsaya mata takarar shugabancin ƙasa a shekara ta 2023 ya ce baya son yin magana mara tabbas ya ci gaba da cewa kowa ya iya shiga APC kuma suna maraba da duk wanda ke son shiga suna ƙara ƙarfi kan shirin da suka saka a gaba ya ce yau ya fara jin wannan labarin idan ya zo za su karɓe shi hakan zai zama labari mai kyau a taron da kwamitin shugabanni suka yi na ƙarshe sun ce kowa na iya shigowa jam'iyyar ya kuma nemi takarar duk wata kujera da yake so Akpanu Dehe ya ce yana tsammanin wasu ƙarin gwamnonin jam'iyyar PDP za su shigo jam'iyyar ta APC kafin watan Disamba mai zuwa. Fadar shugaban ƙasa a ranar Laraba ta gargaɗi masu tayar da ƙayar baya 'yan awaren Yarbawa kan kawance da kungiyar ta'addanci mai fafutukar kafa kasar Biafra wato IPOB fadar shugaban kasar ta bayyana tsoron cewa alakar su da IPOB ta sanya alamar tambaya akan ikirarin su masu rajin kare hakkin yarbawa ne sannan fadar shugaban kasar har wa yau ta nemi majalisar ɗinkin duniya da ta yi watsi da bukatun da masu tayar da kayar bayan na yarbawa membobin IPOB a cikin kasashen waje da sauran masu kunna rikici kasancewarsu masu rashin daidai da kimar ƙungiyoyin duniya hakanan a ranar laraba wato sha biyar ga watan satumba kakakin majalisar wakilai mr femi bajabiya mila ya yi fatali da masu tayar da ƙayar baya yana mai cewa babu bambanci tsakanin su da ƙungiyar ISWAB da 'yan boko haram masu tayar da ƙayar baya na ƙungiyar yarbawa tare da haɗin gwiwar 'yan ƙungiyar ipob a ƙasashen waje a ranar Talata sun gudanar da zanga-zanga a haidkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York na ƙasar Amurka a yayin zanga-zangar da ƙungiyar haɗin kan 'yan asalin Nigeria ta Ninas ta shirya masu tayar da ƙayar bayan sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta sa ido kan zaɓen raba gardama a sassan kudancin Nigeria da yankin Benue sannan sun kuma nemi a kawo ƙarshen kashe-kashen da ake zargin makiyaya na aikatawa. 哇。 Kimanin mutane takwas ne suka mutu a inda wasu da dama suka jikkata a lokacin da ake barin wuta ta sama a ƙauyen Buhari da ke ƙaramar hukumar Yunusari a jihar Yobe. Wani mazaunin ƙauyen mai suna Ali Lawan ya faɗa wa jaridar Daily Trust cewa lamarin ya faru ne da safiyar ranar Laraba a inda ya ce lamarin ya faru ne a daidai lokacin da mazauna ƙauyen ke shirin tafiya gona wasu kuma ke ƙoƙarin tafiya cin kasuwar mako-mako a garin Gaidan. Lawan ya ya ce jirgin da ya buɗe wutan mai launin kayan sojoji da ruwan toka ya soma barin wutar ne da ga gabashin garin zuwa yammaci ya ce mutane ashirin da suka hada da maza da mata da yara na ci gaba da samun kulawa a babban asibitin garin gaidam shugaban karamar hukumar ta yunusari wato alhaji bukar gaji ya tabbatar da faruwar lamarin a inda ya ce waɗanda abin ya rutsa da suna samun kulawa a asibiti a lokacin da aka tuntuɓe shi wato kakakin rundunar 'yan sanda jihar yobe mr dungus abdulkarim ya ce jirgin saman na da alaka da atisayen sojoji sannan kuma hukumar 'yan sanda da ba ta da wata masaniya game da hakan a hukumance zuwa lokacin hada wannan rahoto duk wani yunkuri na ji ta bakin kakakin sashi na biyu na tawagar operation haɗin kai a garin damaturu wato laftanar kanar kennedy a yinwa ta ci tura To amma a wani tsokaci da ya yi game da harin a shafinsa na Twitter kakakin rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gobquet ya karyata zargin cewa dakarunsu ne suka yi wannan aiki. ana ƙara samun nasara a ci gaba da ƙoƙarin da Najeriya ke yi na kawo ƙarshen matsalar tsaro domin kuwa Majalisar Wakilai ta miƙa wani sabon ƙuduri da aka yi wa karatun farko da zai hana yin garkuwa da mutane da sauran laifuka makamancin haka. Ƙudurin da ya samu goyon bayan Honorable Francis Wave ya ƙunshi hukuncin ƙare rayuwa a gidan gyara hali ga duk wanda aka kama ya aikata laifin ba tare da ba da beli ba. Kazalika, ƙudurin ya a tanadi hukunci mai tsauri ga duk wani ma'aikacin banki da aka kama ya bayar da bayanin bankin wani ga masu garkuwa da mutane ko wani wanda bai dace ba ganin hakan ka iya ƙara hura wutar satar mutane kamar yadda sashi na uku na dokar ya kunsa duk wanda aka kama da niyyar satar mutane ta hanyar tura saƙon imel ko saƙon karta kwana ko ta kiran waya sai ya yi shekaru 25 a tsere. Dokar ta ƙara da cewa duk wani mutumin da ya amince aka yi amfani da abin hawan shi ko matsugunin shi wajen satar mutane ko yin barazana ga rayuwar wani zai fuskanci hukuncin zaman gidan gyara hali har na tsawon rayuwar shi kuma za a kwace duk wani abin nashi da aka yi amfani da shi. To sai kuma labarin ƙetare shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce dakarun ƙasar sun yi nasarar kashe wani shugaban ƙungiyar IS a yankin Sahara wato Sahel Adnan Abu Walid al-sahrawi da amurka ke nema ruwa a jallo saboda kazamin harin da ya kai wa sojojinta da kuma jami'an agaji shugaba emmanuel macron har wayo ya bayyana kashe adnan abu walid al-sahrawi da sojojin faransa suka yi a matsayin wata gagarumar nasarar da suke samu a kan yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel al-sahrawi na da hannu wajen kashe ma'aikatan agajin faransa a shekara ta dubu biyu yayin da Amurka ta bayyana neman sa sakamakon kazamin harin da aka kai wa sojojinta a jamhuriyar niger a shekara ta 2017 inda aka kashe wasu daga cikin su ana zargin kungiyar IS a yankin na Sahara da kai akasarin hare-haren ta'addanci da ake samu a kasashen Mali da niger da kuma Burkina Faso waɗanda ake yawan kashe fararen hula da sojoji. kasar Amurka dai a baya ta sanya ladar dala miliyan biyar a kan duk wanda ya ba da bayanan inda za a sami al-saharawi saboda hannun da yake da shi wajen kai harin ranar hudu ga watan oktoban shekara ta 2017 wanda ya kashe sojojin amurka hudu da na jamhuriyar nijar guda shida bayan kashe ma'aikatan agajin faransa guda shida tare da 'yan nijar da ke rakiyarsu da kuma direban su ranar tara ga watan agustan shekara ta 2000 e o To sai kuma labarin wasanni wasannin da aka fafata a ranar Laraba a gasar zakarun Turai sun ɗauki hankulan masoya ƙwallon ƙafa sakamakon ƙayatarwar da suka yi duk da cewar a ɓangaren wasu sakamakon wasannin bai yi musu daɗi ba a ranar ta Laraba dai jumillar ƙwallaye 28 aka ci a dukkanin wasanni takwas da aka fafata kuma wasannin da aka fi jefa ƙwallaye a raga sun haɗa da wanda Ajax ta lallasa sporting cp daga kasar Portugal da kwallaye biyar da ɗaya sai Manchester City da ta doke RB Leipzig da ci shida da uku yayin da Liverpool ta samu nasara a kan AC Milan da ci uku da biyu a sauran wasannin da aka kara an tashi ci ɗaya da ɗaya tsakanin PSG da Club Brugge sai ci babu ci tsakanin Atletico Madrid da FC Porto yayin da Borussia Dortmund ta doke Besiktas da ci biyu da ɗaya a rukuni na hudu kuwa FC Sheriff ta samu nasara kan Shakhtar Donetsk da ci biyu da babu yayin da ƙungiyar Real Madrid da ta sha da kyar a karawarta da Inter Milan da ci ɗaya da babu. To kuma da labarin wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci za ku iya ci gaba da bibiyan ƙayatattun shirye-shiryenmu ta shafukansa da zumuntanmu waɗanda suka haɗa da Facebook, Twitter, Instagram da ma YouTube duka at Unity TV. A madadin kowa da kowa musamman Suleiman Hassan da ya tace, ni Rabiu Abdullahi da na karanto nake cewa